In na lashatta ya ku mutane tabbas ayyukan kuma bambanta ne daga cikinsu akwai ayyuka na gari waɗanda suke zama sababin shiga aljanna kuma akwai munanan ayyuka waɗanda suke zama sababin shiga wuta